ما تتصل أن يكون أوله فعليه لا وصله بتربيه شكرا شي حديث ميراوي هدو وصول نفسي لمكشي صحابي هدو تابعي أكو كذا تابعي هدو هذا da farko na rufe shi ne sun zo guda wannan shi suka kira musu tuli wasu malama suka ce a mai ce uku shi aka kira mashuri mai hudu shi aka kira musu fili hanya nawa kenan muna da hanya hudu kenan muna da zabibi muna da azizi muna da mashhuri muna da nasufi to duk waɗanda da hadisi garibi da hadisi azizi da hadisi mashhuri da hadisi mutafili duk waɗanda a harin dukkanin su a na yake ba da su da hailina to bai da haifu sun ka zo muna ko hadisin da ke kuma tsin mutuwa ta yi ba na tunani a harin to sai hadisi da ke kira mutawatiri shi ne aka ce shi da watan kusan a sahabi goma a shokar wato shi ko kuma sahabi goma sha biyu ko sahabi ishirin ko sahabi arba'in ko sahabi saba'in ko sahabi ɗari uku da goma sha uku ko sahabi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin ko dubu ɗaya da ɗari uku akan saɓani da aka samu na maluma daga wannan mun kace ba kenan al-ahadisu bi al-ahadisu ibadu kulliha ilaina sai mun kadi ba hanyar suka zo muna in ma an tafi wata wata ratan ko a hada, to cikin a ahadu za mu samu mutafiki za mu samu mashuri, za mu samu azizi za mu samu garibi to ba hanyar da aka suka zo mun kenan nan bai shiga da su da ilayya amma ba bai shiga da inkisami ha in muka koma zuwa kashe hadisai al-ahadis hadisai kan tsatimu ila talata a tsakanin suna kasuwa kashi uku hadisun sahihun hadisun hasanun hadisun sahihun nan da ita bari tsani ko mun yi bayani akan hadisi wanda ake kira hadisi a hadisi bidda hadisi mutuwa ta ko to shi hadisi mutuwa ta mutawatir ban buga misali ne ba maluma suna suna son misali ne hadisin man ka zaba alayya muta'ammidan kalli ya tabawwa ka da min an-nar shi wannan hadisi hadisi a kusan sahabi sahabi sabakin ta wani abin rubuto shi man ka zaba alayya muta'ammidan al ya tabawwa a maƙada kuma na shi a cikin hadisi wanda kasance a zaina a cikin hadisi wanda ake ma mutuwa ta rai yake wasu malumma sun ce ba a samun mutuwa ta rai wasu malumma sun ce kuma ana samu ne sai dai kaɗan na samu ne kuma in bani arziki ciya ba a samun mutuwa ta rai da haddada an sami shi amma shi kuma a inda salah ya ce ana samu ne sai dai kaɗan da na a same shi imam ko ce a ana samu ne da yawa to sai kawo kullun da samu ne da yawa ya kawo mun kaza ba alayya dan falle tabawwa maqadahu min an-nari sannan kawo kuma hadisi na masu alal hukaini shafa a kan hukki yake kusan ma bancin ma ta sahabiyojin saba'in sun karoto shi su akwai a ashirin bashira da janna kuma wasu wato na hadisi na almasu al-hukaini da irin hadisi na ah, da irin hadisi na mm, to كل مولود ولد على رايه الاسلام الا ان ابواه الحوتان ده الى حديثنا كل مشكله كلامه الى حديثنا لا اسلام جدا سيعود قريبا يولد غربا فان ان احدكم نفس كما ان احدكم يعمل عمل اهل الجنه فخذوا في شيء حديث فدو ان هذا انا كان سو متواتر وهذا المشي حديث متواصل يشنا ده قريب قريب to kuma tsari da hadisin da bayani akan hadisin mutawatiri da aka komo ga bayani akan hadisin da ke kira a abinda aka ce ma'ahadu jama'a hadin ina na mutum guda al'ahadu jama'a hadin amuradu da habar da wahidi watan ma da wahu a ma da wahu rabin wahidin wannan lokacin ke abinda mutum guda ya rawaito shi aka ce mahabar wahidi ko amma islam fa القاعده راح تجي انت حديث قلنا احاد النا وحديث قلنا كما اي حديث متواتر يبقى شيء كرا احاد ثم بان اعطى حديث متواتر لي شرط ثاني لو جاء مش بوش كان احاد شيء ثاني هم الاحاد ثاني هم الاحاد يوجب العمل للعلم لكن ان تقول ظنه حصل مرسل ومرند كفو سما وسوف تاتي ذكر كل منهما وحيثما بعض الرواة يؤتى يوقد ومرسل